to ba da lamita 93.1 zangon fm arewa radio sauraro a mu da dawa daga sashen mu na talla abash muna kallon yanayi da ake mm. ciki wanda kafin mu tafi talla muke bayanin cewar halin da 'yan najeriya suke ciki mm. ya kai intaha kwarai gaske kuma ban sani ba ko su wanda abin ya shafa jagorori na al'umma suna da masaniyar halin da talaka a ƙasa yake ciki kwarai ba wanda ba da abinda mutane suke tambaya shine cewa kai anya kuwa wakilan mu a matakai daban-daban sun san halin da muke ciki sun sani ta ya suka sani to ah ta duniya ba mun ce a tafin hannu take ba karewa abin da ake yi a ƙasashe na duniya a hannun kai ke an ce global village balantana a cikin ƙasa mutanen nan waɗanda suke wakiltar mutane amma cewa ba su sani ba ni dai na yadda da ayi abu guda ɗaya sun sani ba su yi wani abu a kai ba to watakila tambayar da talaka zai yi mm. ko mm. bana ki cewa leman kwarai da gaske tambayar da zai yi shine in sun sani mm. ka san akwai sani na sani kawai ka kalla ka gani oh, akwai kuma sani na irin irin kana jin rayuwar da wani yake ji ka gane suna fitar da tsabar kuɗi su yi siyayya inda talaka ike siyayya su ji kuɗi ya farashi ya tashi ya yi goron zabi suna zuwa gidan mai su sha mai sun san yadda lita take kuwa sun san nauyin siyan man litar da zai kai man talaka gurin nema dawo da shi gurin iyalansa idan yamma ta yi sun sani ba abin da sani ba ba wasu mutane ba ne da aka yan sama jannati aka sako su daga sama jannati bare a ce sun bambanta da mutanen da suke ƙasa jannati to gaskiya abin da yake da akwai kenan abin da mutane suke tambaya kenan ai abin da yasa mutane suke tambaya wai ba a sani din ba takaici ne yayi takaici a cikin zuciya suke ganin cewa a wannan condition da ake ciki ina wakilcin yake shi yasa ne yanzu idan kika tambaye ni a kankin kaina ni a matsayina na malam bashar a ce tambaye ni yanzu a wata kafa yada labari a ce ina da wakili da sunan wakilci na majalisun dokoki na kasa in na duba batutuwan da suka bai kasan nan da suka taru suka ta'allaka kan doron bukatar kasa ni ba da wani shugaba ta karamar kuma baka gani duk ba ma san shi ba saboda dalili ko menene sanin me amfanin sanin ai sanin wakilinka ka gan shi a zauren majalisa ya tashi ya gabatar da kuduri na doka an yi turanci an kara an karo kuma ka ji baki daya duk abubuwan da ya tashi yana depending yana karewa a majalisa domin ka ne ka ji batun nashi muradinka ne da yan uwanka talakawa da yan uwanka talaka amma duk lokacin da aka ce baka ji wani wakilinka aikin ga idan kika duba magana batun subsidy din nan muke lokacin da lokacin da aka kaddamar da shi asuwaji bola tinubu a ranar da aka ce an cire subsidy na mai yan najeriya a ko'ina a cikin faɗin ƙasar nan kowa ya faɗi albarkacin bakinsa amma bayan janye tallafin ya tabbata aka faɗa tasko tsadar farashin man fetur a gidan mai da yake nema ya gagar kundila ya sa har yanzu maganar da muke akwai mutanen da diyan da suka kai da kawa da birnin ci sun aje motar su ba za ta shigo ba saboda ai yanzu wani karan batta ake tsakanin <laughs> gida da mota wane mutum wane a to man fetur za ka tsaya kana yi wa bauta ko kuma abincin gidanka da uwar hanji uwar hanji dan ba suke tsakanin uwar hanjin da man fetur kuma idan kika riga kika duba daga lokacin da aka ce an janye subsidy abin da ya bani mamaki tun da demokuraɗiyya ake ni na ɗauka abin da ya sa na ce bani da wakilci ta kai ne duk wani wakili da muke da su ba wanda mu sani ba a media industry muke amma rashin sanin magana ce ta balagazance irin na bahaushe da ya shi a doron takaicin abin da yake faruwa ba wanda bai san wakilin shi ba ko leman ɗin da ke faɗa ya san wakilin shi amma yau da aka waye gari a zauren majalisun nan da wakilanmu da muke da su da mu 108 ko 109 ne da 'yan majalisar wakilai kusan 360 zuwa yau a zauren majalisun guda biyu wane ne ya tashi ya ce yana yaƙi ta janye tallafin man fetur saboda al'ummarsa na duba duk wani clips ban gani ba na duba duk wani debate da muhawara bin ci ba cikin ganan gurin idan aka ce wanda ya wakilce ka ya wakilce ka akan batutuwan da suka shafi ƙasa dama demokradiya kamar yadda masana demokradiya irin su clifford henson na abu da ke cewa duk demokradiyar da wakilin al'umma bai karkatar da tunaninsa akan muradin kasa da kasa ƙasa da ake kira national interest ya to akwai saura demokradiyyar nan gurguwa ce to saboda haka anan idan muka riga muka duba ni abin da na dauka ideally kamata yi a ce duk wani abu da ya shafi al'umma yanzu yadda gidajen man nan suke ta cin karansu ba babbaka tun daga lokacin da aka samu deadlock na kikika kaɗin ga yadda abin ya zo ya kai wani matsayin da abubuwa suka canja wa talaka alƙibla in gabas sai ka tambaye shi ka ce ina kake caje miki kuɗi yake wani ma in dimuwa ta masa yawa ca zai shi sama jannatin nan da ya ji bashi suna faɗa a program shi ba a can yake gashi kuma wajen yan kure yana tafiya akan hanya ya ambaci sama jannati pressure matsin lamba ne daga kanin kayan rayuwa to saboda haka in kika tsaya kika duba za ga wani abu ne da yake bukata a yi duk kyakkyawan dubi yadda yanzu gidajen man suke cin karansu babu baka kowa ya sai da yadda yake so wani ya sai da 800 wani ya sai da 850 wani ya sai da ƙaruwar laima a kowa da suke sai da mana naira dubu a kano lita guda to a ya kamata a ce wakilan al'umma tun da sun san abin da al'umma suke ciki wani ya gabatar da kudurin doka a majalisar dokoki kan yana kalubalantar yadda masu gidajen mai a cikin fadin kasar nan suke cin karin sama babaka shin babu wasu dokoki da suka tanadi conduct na irin tsarin da kowane dan kasa zai bi a kowane irin bigire in harka kake duk wani business da kake yana da principles akwai ka'idoji na yadda zaka gudanar da harkokinka ba magana sai da mai kaɗai ba ko me kake sayarwa ba za a rasa doka ba don ko da ƙungiya kake da ita tana da wasu dokoki da 'ya'yanta suke bi domin a tabbatar da cewa ana yin abun yadda ya kamata ba wai ta ci barkate ba ne ba ba babu ba ne illa iyaka sai dai a yi watsi da abin a yi da abin ba a kalli abin da idan basira ba ba a yadda abin ya kamata a yi ba amma a haƙƙo babu wanda yake da dama cikakkiyar dama ya takawa abubuwan da muke ganin sa abun da bai dace suna faruwa bane burki irin bangaren gwamnati babu wanda zai iya wannan aiki ko ya kamace wannan aiki face gwamnatin kanta to abin da yake a baya-bayan nan kaga shine kamar yadda na ga wani ah, rahoto yana nuna cewar eh, shi kansa farashin man ma ya fara sauyawa a wasu daga cikin jihohi na najeriya mm. farashin litar mai aina a, gidajen mai wanda suke mallakin gwamnati mm. nawa ne daga 620 mm. kamar a Legas. ya koma 710 a yanzu maki farashin deep mm. ya tashi zuwa naira 710 lita a lagos don mm. aka yi wannan sama jihohin arewa kuma sai sai da hali sai da hali kwarai da gaske to ba bayani mm. in an samu wannan sauyin ba bayani gwamnati a wancan lokacin ta ce nan da wani nan da 'yan kwanaki abubuwa za su dawo daidai kuma ko a bayan nan akwai rahoton da ke nuni da cewar ai kwangirma ya sauka kuma ya sauka da kwatanniyoyin mai cike da man cike da mai tacaccen man tacaccen mai wanda mm. aka so shi daga waje mm. wanda kuma su waɗannan taragogin da suka ɗauko man suna nan sun yi tunga a teku akwai wani wanda ike bayani kan irin manufofi irin wannan ana kuma eh, eh, batun ciwon haƙori kai yana kumbura kuma gwamnati tana daɗa matsawa akan haraji harajin nan kuma kamfanoni ike shafa in ya shafi kamfanoni zai shafi kayayyakin da suke sana'antawa tabbas idan ya shafi kayayyakin da suke sana'anta zai shafi farashin kaya da mutane suke kasuwancinsa a kasuwa idan farashi a kasuwa ya sauya dole kuɗin da talaka zai je zai siya abin amfanin masarufin yau da kullum hmm. zai tashin gaurin zafi wannan ne kawo mukadamin yaya abin yake neman i zama daurin butar malam a to ai a cikin daurin butar malam din ma ake in dai ka ce ba ma wai yake nema ya zama ba ko yanzu ma idan kika duba yawan waye gari masu ababen hawa ƙididdiga suke ta inda za su je sai ka kirga ko kilomita nawa za ka ci kuma duk inda za ka tashi da abun hawan ka zuwa wani guri sai ka auna menene fa'ida saboda manka hatta taka motar ma da ake irin na gadara a da ga mutum ya tako mota kai ka ce sama zai tashi yanzu na gaba cika yi ba in ma mantuwa kai ka fara da ka duba malejinka ya kusa zuwa red din nan jam to sai ka ga mutum ya daga kafarsa na wani mutum yake cewa shebari ba shegiya ba ce in ji hausa da ubanta da to saboda haka ni dai kullum abin da nake dubawa ita al'umma abin da take bukata to kyautai da tosai kuma shugabanci kamar yadda shugabanni suka riga lazabta mana lokacin da suke kamfe matsaloli wanda suke damun ku duk wanda ya zo na kamfe abin da yake gaya maka kafa hujja yake da halin da ya same ka a ciki hmm. ya ce zai share maka hawaye ba bakuwar ta'ada ba ce ba al'adar demokradiyyar mu a nan kasar gobe ma jibi ma gata ma inda za a kaɗa kugen siyasa bayan wa'adin shekara hudun da ake ciki kamar yadda tsarin mulki tana da ya ƙare wanda duk zai zo ya maka kamfe abin da zai gaya maka kenan cikin ga nan gurin ba ta sauya zani eh ba ta sauye zani zanen da ta daura shekaru hudu da suka wuce zanen da take dauke da shi ne a shekarun da kuma babban abin da yake bani mamaki lokacin zaɓe da an ka dauke zaɓe talakawan nan da duk ake magana dan su sai kaga kai mutum ne kake takaici akan abubuwan da yake samun kanshi a ciki amma shi baya ta kansa takaici to kai me kake yi kenan wahala banza kake ihun ka banza kwarai da gaske yau idan aka zo aka kada kuge na siyasa za a leƙa soran gidanki a jefa miki leda omo a ce ki wanke kayan yayinki in kin kula da faggo da yawan tsammama leda ɗayan ba za ta wanke muku kayan ba in kun tafi layin rumfa zaɓe a ɗauki taliya zangarniya guda ɗaya a baki ko a baki yar dubu ɗaya ki rantse da Allah cewa ba za ki ci amanar abin da kika alƙawarin za ki zaɓa a baki a tamfa da hoton ɗan takarar ki tafi kasuwa kina da kunshi baki sani ba baki daura atamfa mai hoton mai gidanki ba sai atamfar da kika daura na wani mutum <laughs> wanda ba ke da tabbas sai kiga abin ya zafi. kai eh, gidan ba eh ya shafuwa abin ya zafi. ya zafi? a to an na sha gani abin da nake faɗa a kasuwar ma ga zuzu kenan eh sai kiga mace ta sa atamfa da hoton dan takara ta shiga cikin kasuwa bazo bazo duk wanda ya gani zai ce honorable wani ashe da kwan honorable wani take bata sani ba ta talla mai gidanta ba a cikin kasuwa amma tana talla mutumin da bata da tabbas akan abin da zai inganta rayuwarta abin takaici ne to kuma kaga ana cikin wannan takaddama kuma ana can ana kai ruwa rana tsakanin bangarorin da ke da ruwa da tsaki wajen tantance makoman ma'aikatan najeriya bangaren hmm. kwadago da kuma gwamnatin tarayya hmm. na barwar ƙarin albashi mm. me ake ciki yanzu har yanzu an kasa cimma matsaya tsakanin mm. dukkanin bangarorin uku mm, me wuya ce a matsaya gwamnan tarayya ƙungiyoyin kwadago da 'yan kasuwa da kuma ƙungiyar masana'antu ma'aikatu masu zaman na private sector private sector Ƙwarai da gaske organized private Ƙwarai da gaske ita gwamnati ta ce takwas, babu kashi. ita kuma kungiyar kwadago ta ce a'a sai fa an kai dubu dari shidan shidan suna nan kan bakansu suna nan kan ai wannan wannan kiki kaka din ba wanda za a iya kawo karshen shi ba su kuma OPS hmm. su organized private sector hmm. suna batun ce to su abinda za su iya masta ɗaha dai shine dubu hamsin da hudu eh. sai ake tunanin to a'a to a zo a haɗu eh. ke gwamnati ki ƙara daga arba'in da takwas a samu daidaito ko kuma eh, hmm. eh, leba ku yi haƙuri a samu daidaito a ga wasu nan a tsakiya hmm. su su su su ba ta gwamnati ba su ba ta eh. ma'aikata ba. to zalla a rafi suke. to zalla a rafi suke. Kwarai da gaske na jinki. To an dai tashi baran bara. Ah to IDJ mai amfani da conventional logic bana tunani irin tunanin mai tunani. Idan kika dubi yin naira ɗari shida nan da ƙungiyar kwadago ta kawo ita kanta ta san a gwamnatin can is not realistic ba za a yi su karɓa ba ita ƙungiyar eh, kwadago da gangan ta ma sani ta sani dalili ko shine ai kamar mutum ne zai baka abu aka ce wai in za ka roƙa ka roƙa da babban mai. masaki babban masaki to sai ƙasa a gwiwa eh, alabashi hikima ce mm. irin ta unionism na ƙungiyar can bari mu ɗora ta yin da mun san ba zai yiwu ba amma dan mu tarza a kai gurin da in an kai su suna da yakinin mm. cewa gwamnati ba za ta a to maganar da aka yi a wancan zaman da aka yi da aka kare aka mm. tashi baran baran akan naira ɗari shidan da aka faɗa kuma gwamnati ta tsaya akan nawa. Wannan batun fa magana ake yi ta rayuwar mutane babu bashi. A eh. tsaya ana ciniki ana tattaunawa kamar cinikin gyauto? Ah, to ai ba cinikin gyauton ma ai shi kanshi akwai yadda ake yin shi. Kila in ka zo zaka sayi gyauton kasa sai ka gara ta fara cinye shi kila ya daɗe a wajen ajiya yanzu idan ka je ka duba ruwan ma'aikata hawa ike iya sauka a to ayi dama to amma abin da ake nuna ga fata eh. ga kuma ga ƙoshi ga kwanan yunwa eh kuma yanzu muka gama maganar abubuwan da suke faruwa a oil industry a mm. ma'aikatar harkokin ma'aikatan gudanar da man fetur yanzu shi ma'aikaci duk ƙarin albashin da za ka yi masa to daɗi ne da sunan daɗi amma babu daɗi saboda in te za a ƙara masa albashi yau dubu nawa gwamnatin tarayya ta ce 48 yanzu a ce in kungiyar kwadago sun yadda da cewa gwamnatin sun yadda da ta yinta gwamnati ce kun yadda ya eh, mun yadda to mun yadda za mu implement za mu wato aiwatar da sabon tsarin albashin amma nan da waɗansu 'yan watanni kafin ƙarshen shekara misali ne fa na yi imani a gobe idan aka garzaya kasuwa <laughs> kafin su 'yan kwadagon su dawo ofisoshinsu mm. daga benu din daga gurin da ake tattauna wannan yau wata ina 22 eh, kafin su dawo su zauna su tattauna a kungiyanci a san menene mataki na gaba market forces sun sa raunan su kasuwa za ta yi hal a ai an wanda ma yake hawker wanda yake rike da dabinan da yake saida mm. ko yake rike da ɗan kayan masarufin da nan take zai saida gobe ya ruga je dauko mm. wani a cikin wani shago da yake karba zai ce a farashi ya kara an kara to ai chain ne chain ne kaga eh, kamar wata kamar wata kawanya ce eh, wata take zarge da kafar kowa zarge da kafar kowa eh, take kaga idan an ce an samu ƙari yana nufin cewa bukatun mutane za su karu mm, to kuma kin ga idan bukatun mutane za su sun karu kaga kenan abubuwa za su zama kamar yadda um, abin na economic rule din nan yake eh, da cewar yayin da bukata ta yi yawa a kasuwa mm. to kuma farashi dole ita shi eh, to amma ba eh, uzuri ba uzuri ba gaskiyar magana to ai inda duk wani abubuwan da ake da akwai dokokin price control din da ake faɗa wanda mm. wasu kasashe a cikin kasashe masu tasowa tuni sun gina a kan shi da babu yadda za a yi wani mutum ya fake da wani dalili ya gaban kanshi don biyan bukatar kanshi wani dan dalilin ma bai kai dalilin da za a kalle shi a dinga ya maɗiɗinsa ba amma da ke abin kai tsaye ya shafi bukatar waɗansu mutane to sai su kambama dalilin allura ce babu waya amma maida ta galma to saboda haka idan aka tsaya aka duba za ki ga cewa ma'aikaci yanzu inda za ki tambaye shi da gwamnati ta dauki matakin sauƙaƙa rayuwar kowane ɗan najeriya facizin fawa ɗinka ƙarfin ikonka na kaje kasuwa ka cefano abin da aljihun kai kirke da shi ya kai daidai da abin da za ka iya ba wanda zai ce ki kara masa albashi saboda inda za ka ƙara maka albashi da ma kilo ta ja maka bauta wala gara kyale kilo ɗinka ta ja bauta na tabbata wannan magana ina magana ne da tunanin waɗansu mutane akwai wanda za su yadda da ni miliyoyin al'umma cewa musamman ma'aikatan cewa su fa inda za a inganta rayuwar ko me dawo face baje yanzu bari muke wani misali a shekarar ta 2015 shinkafa ita Thailand da ake magana da ita wadda muke cewa shinkafa ya gwamnati naira biyar ake saida ta babban buhu babban buhu idan ana saida ta naira biyar idan buhu biyu zaka saya na shinkafar nawa kina ya kama dubu goma sha biyar dubu goma sha biyar to yanzu kuma a ce shinkafa ta gida irin wadda ake sarrafawa ka ce kana son ka sai buhu biyu sai naira wajen dubu ɗari da arba'in da wani abu ne za ta iya sai maka abin da dubu sha biyar ta sai maka a shekara ta dubu da sha biyar kenan ni idan ina rike da naira dubu ɗari da arba'in da wani abu a zumin nake naira dubu goma sha biyar in da ke rike da shi ashe kuɗin ka ya kare in kana da naira miliyan goma a banki idan ka kwatanta da wannan lissafin da muka sai ka ɗora hannu aka kai kuka saboda sunan miliyoyin ne a banki amma a doro irin na biya maka bukatun ka yan kankanin kuɗi ne aka matse suka dawo kasa kasa ai ba karamin aiki bane a gaban kwarai da gaske Allah kyauta. Mita 93.1 a zangon FM Arewa rediyo mai sauraro ake tare da mu kai tsaye ta cikin shirin mu tattauna. Ana tafi akan wannan turba ake lissafi na cewar kirsiyar rage wannan sabuwar gwamnati ta APC musamman a mataki na tarayya da kuma jihohi za su cika shekara guda cif da karbar ragaman mulki mm. na ji daɗi wai wasu suka ce shi ne gari ba na saba ba mm, mm, abubuwan da sababbin gwamnatoci a matakai daban-daban suka bujiro da su shin suna haifarwa da mutane ɗa mai idanu kwalliya tana biyan kuɗin sabulu ko kuwa a'a akasin haka ake fuskanta domin a lokacin da gwamnatin eh, shugaba bola tinubu ta kafu 29 ga watan mayu wata yi wannan da muke ciki a bara an yi tsare-tsare wanda a gani a rubuce a takarda mm. 'yan najeriya suke ganin watakila nan da wani lokaci kaɗan mm. za a kai ga tsamo musu kitse daga wuta to kuma eh, wasu suna ganin cewar ana samun bambanci tsakanin su tsare-tsaren da ainihin abin da mutane suke gani a ƙasa ko kuwa ne eh, abubuwa ne suka yi wa mutane yawa suka kasa gani da jin tasirin waɗannan tsare-tsare da mahukunta suke bujiro musu. Eh, to ai shi jin daɗi wani abu ne mai magana da kanshi. idan kana jin daɗi ba ma sai ka faɗa ba saboda labarin zuciya a tambayi fuska shi da daɗi da wahala kai shiru da arziki da rashin shi ba sai ka bayyana ba kowanne yana da alƙalaman da zai bayyana kanshi ba wani abu bane wanda sai ka damu kanka ka rika ta babar koya abin yake to amma dai abubuwan da ya kamata a duba shi ne yanzu kwanakin baya muka yi fashin baki akan abin da asusun duniya ya faɗa na cewa ya kamata a ce gwamnati a matakin gwamnatin tarayya ta tabbatar da dukkan waɗansu jiguna na rayuwa ɗan adam da ake kira institutions mm. an tabbatar da cewa komai ya tafi yadda ake so to kafin a zo da waɗansu gyara gyaren kamar mutum magana janye subsidy ina fahimci abin da ya mai din ta nuna duk da dai su ba mutane ba wata hukuma ba ce da zaka ba ta trust wato amana ɗari bisa ɗari duba da irin dealings ɗin da suka abubuwan da suka shekara da shekaru da hujjoji da masanan duniya ta fuska tattalin arzikin ƙasa suka kafa akan ɗabi'ar tsarin dalilin da ya sa aka kafa asus a ƙarƙashin yarjejeniyar bretton woods agreement a shekara ta 1945 saboda haka amma ko da haka ɗin ne mu kyale su da ɗabi'unsu da halayensu mu kalli abin a ido na basira da an yi gyaran yanzu magana subsidy nan da muke dace inda duk an yi gyare-gyaren da ya kamata a yi in duk matatun ba suna aiki in full capacity kayan da na yi ta ko da najeriya zai ce gwamnati ku daina ba da subsidy inda yake azurta wadansu 'yan tsirarin click din mutane mu ma ban koyi ba haka ba in magana wutan lantarki makamashi da ake ta magana shekara da shekaru in aka duba kuɗin da aka zumbuda a cikin power sector bangaren wuta kuɗaɗe in kwaikwayi magana ta ki a arita malala gashin tinki yan abu ya nauyi aka za ki ga kuɗaɗe ne waɗanda inda suna cikin baitul malin gwamnati abubuwan da za a yi domin magance matsalolin da suka shafi ƙasar nan kai ko bangaren ilimi aka kashe wa kuɗin da aka kashe wa bangaren power sector da ilimi ne da yanzu ci gaba saboda abubuwan da mahukunta ya kamata su gane ko sun sani ko ba sani ba ko sun tuna ko sun manta ai bangaren ilimi yana ɗaya daga cikin bangaren da in an tallafe shi ya kai gagaci shirin face ko makara ɗau duka ce duk wani bangare na cigaban rayuwa ɗan adam da ya shafi gaban al'umma ya ta'allaka da irin matsayin ilimi a ƙasa da irin halin da ilimin yake ciki yanzu wannan kuɗin da aka shafa power sector babu impact babu tasiri bangaren makamashi bangaren makamashi har yanzu kuma batun maganar makamashi nan da muke batun abin da muke taye kuwa kenan mukan ce gwamnati ta duba investors masu saka jari da muke kwalamar mu hilato su su zo su investing su saka jari a economy din a tattalin arzikin kasar mu domin a amfani juna ta fuskar diflomasiyar tattalin arzikin kasa wanda dama ita diplomasiya ta ɗori ne akan bukata tsakanin kai da ni bukata tsakanin ƙasa da ƙasa bilateral bukata tsakanin ƙasashe a dunkule multilateral to duk waɗannan abubuwan in ana so a yi su wanda kake so ya so ya shiga cikin sabgar ka a eh. tafiyar sai yana da gamsasshiyar hujjar kafawa sannan ya yi debi tafiyar sai ya kwanta maka sai ka kwanta masa tukun sai ka kwanta masa a cikin zuciyarka amma yanzu kina tunani duk shelar da za a aika jakadunmu mm. ko kila wallau ta ofishin jakadancin kasa ko wallau a tattaki a matsayin delegation mm. na wakilin gwamnatin najeriya a tafi japan kasashe dai guda bakon nan na duniya shi mm. muka fi motsi a kansu lokaci guda a yi dispatchin ɗan wakilanmu a ce waɗannan ku tafi japan waɗannan ku tafi italy waɗannan ku tafi burtaniya waɗannan ku tafi amurka waɗannan ku tafi china waɗannan ku tafi canada waɗannan ku tafi germany su ne dai kasashe guda bakwai masu arzikin masana'antu na duniya ku je mun ba ku time frame mm. wani lokaci wanda muke bukatar mu ji menene responses menene martanoni da sakamakon da ake tunani za a samu daga kasashen da muka yi dispatching kuje domin neman barar su zo su jari a cikin tattalin arzikin kasar mu sunan kun je za ku je da proposal za su amshe ku za su ba ku ɗan hannun karɓar ku a mm. matsayin baki da hospitality su da muku murmushi ala saba hawayen kada bane suna muku kallon buri ku ne musu kallon ai eh, kwarai da gaske albashi in kun tafi zaka ji sun ce a ai muna murna da zuwan ku kuma ita Najeriya idan aka duba position ɗinta matsayinta a diplomacy a Africa mun yadda ko ina a duniya ku karan ku ya kai tsaye ko kuna da arziki kuna da resources da albarkatu kuna da human capital wato arzikin mutane dan haka mm. Najeriya ƙasa ce wadda ba ƙashin yadawa ba ce ta fuskar alaƙar da kuka neme mu da ita kowa yana barin inda ya je in ya dawo su can kuma za su koma plenary session su zauna a junan su su kalli abin abin da za su tambaya sai su ce indices da muka menene alkalman da ake zuwa ƙasa a saka jari da condition inda da ƙasa take ciki dalilan tsaro na ɗaya daga cikin abubuwan da manya-manyan attajiran duniya masu manya-manyan kamfanoni na multinational corporations mm. suke kallo kafin suke la'akari da shi za su duba wannan sai sun yi feasibility study ba ta ci ba kawai haka za su yi kamar kamar dashi ne kamar dashi ne ai maka tayin dashi eh in baka yarda da uwar dashin eh, ba sai ka ce mm, mm, in eh, eh, ai kana ai na ga wannan dashin za a karɓi kuɗi a ƙarshe mai yawa to amma dai bari sai ina da wani tuku haka ake yi hanyar sami a ce masu sauraro kuna tare da muka tsaye ta mita 93.1 a zangon FM Arewa radio cikin shirinmu na matattauna bari mu bar babu ba shi mai da numfashi watakila har e sha ruwa za mu dai kasashen mu na talla idan muka da insha Allahu muna tafi sai mu dora